kamar haka mai tambayar farko yana cewa menene hukuncin mutumin da ya mutu alhalin yana cikin aiwatar da zina ko kuma ya mutu yana cikin shan giya domin na ji waɗansu suna cewa wanda duk ya mutu a wannan hali ya kafirta saboda manzon Allah ce la yuzni zani shine yuzni wa huwa mu'min yazo a ƙarshen hadisi a hakikalin gaskiya dukkan wanda ya mutu yana aikata tsaya daga cikin waɗannan ayyuka wato a cikin wannan yanayi da ya samu kansa akwai barazana cewa ya mutu cikin mugun hali domin dukkan wanda ya mutu a cikin sabon Allah Allah kalla bai samu da Fatima ba to amma wannan baya nuna cewa wato ainihin mutum ya kashe domin da zina da shan giya da dukkan wani aiki daga cikin ayyukan da suke ba shirka ba ba kafirci ba ana kirga su a matsayin kaba'ir ne mai su yana da laifi in adam yana da haddi a nan a masa haddi sannan kuma in ya da haddi a anan ubangiji ta Allah ya kama shi da shi gobe ya ko kuma ya yafe masa da Allah ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma dai matsayin su na a matsayin sa na mummuni da haka wannan baya hana a yi masa sallah a yi masa likafani a ji a birnin shi a makabartar musulmai sai dai lokacin da za a yi masa sallah kar a ga manyan mutane da ake kimanta su ababen koyi a gari a wajen sai a tattaro sauran da garin mutane su yi masa sallah dan wannan ya zanto wa'azi ga masu irin wannan halin cewa su tuba su daina mai tambaya ta gaba yana cewa ya halatta mutum ya koye wani abu na ilimi in ya san cewa sanar da wannan abu zai iya jawo rabuwar kai tsakanin al'ummar musulmi ko kuma wata gagarumar fituna in eh, ya halatta idan ɓoye abu zai kawo maslaha mutum ya ɓoye shi ba wai da nufin ya ɓoye shi ba har abada har zuwa lokacin da matakin mutane na fahimta da wayewa zai kai faɗa musu to sai ya faɗa amma ɓoye shi san san sai daga za a faɗa ba shi kenan har illa masa Allah wannan kuskure ne amma mutum ya ɓoye abu zuwa lokacin da matakin fahimtar mutane zai kai a faɗa musu wannan ya halatta kamar yadda manzo Allah sallallahu da yake da Mu'adh bin a atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah yace Allah wa rasuluhu alam manzo Allah ce haƙƙin Allah dake da shi akan bayi su bauta masa shi kadai kansa hada shi da kowa haƙƙi da bayi suke da shi a wurin Allah in har yi wannan Allah ba zai azabta ba zai musu azabu ma'ana mutakar mutum ya tabbatar da kalmar shahada to yana da kyakkyawan alƙawari cewa Allah ba zai azaba ba ko da yana da ayyuka na kaba'ira akwai wa'idi razana kuwa cewa akwai wuta amma to yi Allah ya iya ka samu to ma bin jabal sai koyi wannan hadisi bai faɗa ba sai yi lokacin da yake dabda mutuwa dan lokacin da ya cewa manzon Allah mutum da haka ne bari in je in ba mutane bishara sai manzon Allah ce la tubashshirhum fayattakilu karka musu bishara dan sai su dogara da kalmar shahada su bar aiki kaga matakin su na ilimi bai kai su fahimta ba to da haka irin wannan yanayi idan mutum ya koyi wani abu na ilimi da yake ganin fadin sa zai jawo wata gagarumin fitila kila a yasar rayuka da dukiyoyi to ya kamata ya takaita ko kuma fadinsa abin akwai abubuwa da suka fi shi muhimmancin da fadin wannan karamin sai jawo waɗancan masu muhimmancin kuma a watsar da su to duk sai mutum ya abin nan wannan dai abin da kira hudda a sai mutum da shi zai iya bambance irin waɗannan al'amura me fi mutumin da yake